من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina الله سبحانه وتعالى wataala da ya karɓa أيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zurbanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu yau laraba a kwanaki biyu na mako laraba da alhamis da muke karanta wannan littafi al-khawarij da yake fayyace mana aƙidun khawarijawa da alamunsu da manhajinsu da aƙidansu da komai nasu wanda babban malamin nan mai albarka abduktor nasur abdulkarim al'akal ya wallafa mana allah ubangi ya sanya masa amizani da izinin allah subhanahu ta'ala yau muna uku daidai ko da watan na'am hudu ne uku ga watan rajab uku ga watan rajab watan rajab shine watan bakwai na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da yau 21 ga watan uku na shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a taujihat tawajjuhatul khawarij fil asr al hadith wato mafuskanta inda kawarija suka fuskanta ko kuma matsayin kawarijawa a wannan zamani da muke ciki indama na ta'ammal yayin da za mu lura da hadihi zawahir waɗannan dalilai ko kuma alamu na waɗannan mutane na jidu annaha ala sintain za mu samu alamun sun kasu kashi biyu wato su waɗannan khawarijawan asintul awwal nau'i na farko ma kana ala nahjil khawarij haythu sara yumathiluhum fil usul inda za mu samu waɗanda suke tafiya akan tafarki na khawarijawa wanda su ɗin ne suke wakiltan hawarijawan a asalin aƙidunsu da hukunce-hukuncensu da matakai da suke ɗauka a wannan zamani akwai mutane da ake kira jama'atu takfiri wal hijira su jama'a ta tafsir masu kafurta mutane wal hijratu kuma masu hijira su koma gefe ba sa cuɗanya da mutane to waɗannan su ne representative su ne wakilan asalin khawarijawa na asali a wannan zamanin namu na yau wallati tusammi nafsaha amma za ka ji suna ratsa wa kansu da suna jama'atul muslimin wa sayati alhadithu anha ba'da qalil bayani dai dalla-dalla zai zo zai biyo baya kaɗan. Rasha askin sani nau'i na biyu, ma zahara fihi simmatun au aktara min simatil wanda wata alama ko waɗansu mafiya yawan alamun khawarijawan suka bayyana a tare da su. Wa khisaluhum da ɗabi'unsu min aqidatin ta bangaren aqidun khawarijawa aw hukmin ko kuma hukunci su ma da suke yanka wa mutane aw mawqifin ko matsaya da suke dauka game da musulmai aw manhajin ko kuma tafarkin su aw shi'arin ko kuma ta hanyar tutan su wa nahawu zalika da makamantansu bi haythu lam tatawafar shurut ta yanda ba za a samu sharuɗa cikakku wanda za su haɗu su sanya mai bincike wato ya ƙirga su cikin tsantsan kawari jawa ba kamar ahalus tawakkufi wa tabayyun kamar wanda su ahalus tawakkuf wanda suke su suke dakatawa ba sa yanka mutum hukunci in ba su san shi ba sai sun nemi bayani sai sun tabbatar da bayani ya ce, in nasu ne to nasu ne in ba nasu ne to nan ne za su yanka masa hukunci wa ba'dun naza'at da waɗansu kiraye kiraye wa zawahir da alamu almushabiha wanda suke kamancece ne da waɗannan mutanen da asalin khawarijawa wa hadha as-sinfu yakthuru bayna al wal jama'at wannan nau'i na biyu ana yawan samun su da waɗannan alamu a ɗaiɗaikun mutane da kuma a ƙungiyance ala shakri zawahir wa tawajjuhat wa tayyarat wa shi'arat wa mawaqaf wa mawaqif lam tatabalwar ba'du wato ta ɓangaren alamunsu da mafuskantansu inda suka fuskanta da kuma irin eh, abin eh, eh, hamasa amma ka irin su zabura din nan wa shi'ara da kiraye-kiraye da matsaya da suke ɗauka amma ba su yaɗu ba ba su yawa ba wa idza lam tu'alat malam yace idan ba a yi ƙoƙari aka warkar da su daga waɗannan tunanin ba wa tusahha a gyara musu matsayansu da inda suka fuskanta ba faqad an anha usulul khawarij ya ce to daga nan za a samu asalin aƙidun hawarijawan za su bayyana a tare da su domin da haka suke fara kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɗin har su zo su riƙa su zamanto hawarijawan cikakku kama hasala min jama'ati tafsiri wal hijra wat tabyin kama yadda ya faru da jama'atu tafsir jama'a masu kafirta mutane wal hijra wanda suke ganin su yan hijira ne ba sa haɗa angwanni da na musulmi sai dai su gina ƙauyen su can su je su taru a wani daji su share su kewaye sai su ce darul hijirat watantashiru hadhihi zawahir wannan alamun suna yaɗuwa a yau bi shaklin akbar wato ta hanya mai girma tsakanin ƙungiyoyi guda biyu masu saurin karɓan su su rungume su ɓangare na farko fi'atun mina shabab akwai ɓangaren matasa zalla za ka tara udata'ul asnan masu ƙananan shekaru ƙarancin shekaru ƙalilin ilmi masu ƙarancin ilimi wata da kuma sani yau da gobe da jiya ba su da tajriba experience to irin wannan aƙidan tana sauri yaduwa tsakanin waɗannan kategori na matasa na waɗannan kategori number one kenan matasa masu ƙaranan shekaru ƙarancin shekaru masu ƙarancin ilimi ba ilimi sai zafin kai kawai da tsanani da tsanantawa amma ba ilimi wa tajriba babu tajriba a tare da shi tajriba shine experience to fitinan tana kunnuwa tsakanin waɗannan eh, ah, abun nan nau'i na mutane wasaniyatu nau'in mutane na biyu da wannan aqidan take mamaye su asnafun minal mutaqqafin wato ana cewa ɓangaren 'yan boko ɓangaren 'yan boko 'yan boko ba wai ana nufi wanda suka karanta turanci kawai ba a'a hatta a larabawa wanda ba su da alaƙa da karanta addini kamar injiniyas yan wanda suka karanta computer dan education abinda dai bai jibinci komai na addini ba su ma laraban suna kiran shi boko bi ma'ana ɗan boko bi ma'ana wanda civilized abin nan ko wanda suka karanta ilimin abin nan wanda bai bai bai da alaka da addini su ma duk ana kiran su haka din wani sa'i kalman bokon tana ana da ana idan aka zo wajen mu anan ana karanta wanda suka karanta tsantsan menene abin nan abin da ya shafi turanci da abin nan waɗansu fannoni daban wanda ba su da alaka da musulunci amma ina jin ba a kiran wanda ya karanta islamic studies a ɗan boko duk da cewa da turancin ya karanta bai iya da larabcin ba amma za ka samu ana kiran shi abin nan malami Allahu ala amma su a a larabawa can su kalmar bokon a wajen su wanda bai karanta ba su san wani wanda ba su san wani abu da yake da alaka da addini ba ina fata an gane ko ah, abun nan eh, civil engineers abun nan ah, injiniyoyi wannan suka karanta likitanci suka karanta wani abu dai can wani fanni wanda ba na musulunci ba so malami yace kasancewan ba a karanci musuluncin aka san hukunce hukuncen shi ba to irin wannan fitilan ta fi shigan irin waɗannan nau'uka na mutane din dama za ka ga su komai suna rationalizing abubuwa ne da da kwakwalwansu kawai da kane kawai su za su kawo maka abinda kwakwalwansu ta kawata musu ya su ce za su yi wani gyara wa musulunci za su yi wani gyara da makamantansu don yana ci ai shi a ganin shi a wannan abun tsanantawa ne su menene su duk za ka dan su irin yaraba ga sunan daga a aske gemu kaga kamar ba musulmi ba ya yi zanzaro ya abin nan ya tage kai aje dan abin nan bakin beach aje nan aje can aje nan haka za ka samu aje club in dare ya yi su irin waɗannan dai kawai to irin wannan abin nan ya fi shigan su والثانية أصناف من المثقفين yana shiga waɗannan waddu'at da ƙungiyoyin masu ƴan da'awa da'awa min zawi tadayyun wanda suke tsananin kishin addini walgirati da kuma abin eh, eh, gira kishi amma ba ilimi yawa ɗan zafi kenan ma'a ƙillatil fikin shari'i masu ƙarancin ilimi na shari'a din akwai tsananin kishi ga addini yanzu yanzu ya kaga an fita an haɗa ƙungiya ta da'awa amma fa ba ilimi haka ake tafiya da aka tuna da haka ai birazanci ya tashi a jami'o'i haka tsananin kishin addinin ne tsananin kishin kuma ana cewa da'awa za a yi sai eh, da'awa za a yi al'amuru bil ma'arufi a hana abubuwa a jami'a a hana suspect a hana sai da jiya a hana kaza kaza duk zafafawa amma fa babu karatu babu ilimin addinin haka to kaga ai daga ba ai juyaye ya koma shi'a asali yadda ya fara in juya rikidewa ya koma shi'a ai da maka su ga wani ya fito kai Allahu akbar yau an caji an fita an zaga an zaga an zaga gari ai artabu da yan sanda sun harba tiyaga eh a ce ai wani shahidi wani mujahidi da ya dauki tiyaga din da hannun ya mayar musu sai a da kai a rika hiran wannan a rika da hiran wannan kawai shikenan tunda aka sani kin to irin wannan aqida ta khawarijanci tana saurin shiga wadan saboda tsananin kishin musulunci da kuma za a yi da'awa irin wannan kawai sai a firge su a shigo musu ta haka din bi khasatin zawi takhassusat al-ilmiya musamman ma waɗanda suke karanta waɗansu fannunuka daban-daban na ilimi wanda ba na shari'a ba wal da irin masu karanta al'adab al'adabu shi'iri al'adabu jahili zairu shari'a in bracket dai abinda bai da alaka da shari'a yanzu laraba za ka ga wani a jami'a yana koyon wake ne rubutattun wake da yanda ake kaɗa jita da piano da menene yanda ake da ka same shi musulmi ne shi irin waɗannan kawai masu irin adabin adabin laraba kamar mu ana a ce adabin hausa ana karanta irin waɗannan ana menene ka ji mutum ɓangaren shi ai shi kiɗa ne da rubuta waƙa da menene da yadda ake abin duk haka za ka samu ya fi shigan yana shigan irin waɗannan sosai allazina sara minhum man yatasaddaru lid sai ka samu amma a cikin sai ka samu wani wai shine shugaban da'awa ko yana cikin kwamitin da'awa alama sa ubayyinuhu fi ma hadha al-mabhas yace ba yace kamar inda zai bayyana nan gaba kadan to gaskiya irin waɗannan nau'ukan mutane shine wannan aqidar take saurin shigan su hada wannan kenan wa kad haristu ala tajliyati hadal al-amr ya yace gaskiya nayi kwaɗayin in bayyana wannan al'amari sosai in fidda shi karara لأن المقام في الحديث عن domin muna magana ne akan hawarijawa a ada'i wajibin nasiha da kuma wajibi da ya hau kaina in ji malam na unyi nasiha allati aujaba Allahu alaina wanda Allah ya wajabta ta akan mu ita ce nasiha kuntu khaira ummatin تأمرون بالمعروف وتنهون عن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن fa يستطع فبلسانه saboda wannan umurnin da amsa wannan nauyin da Allah ya dora ya ce ya ga lalle ya kamata ya tona abun ya bayyana shi sosai a gane shi kama a'ridu hadha al maudu al-khatir bayna yadai ahli al-hilm yace kamar yadda yake bijiro da wannan mawdu'in mai hatsari eh hatsari wannan aqida tana da hatsari ta kawarijanci ina yace malam ina bijiro ta da ita bayna yadai ahli al wal-iqd wato domin masu mulki masu sa a ɗaure a sake masu fawa su san da shi don su san irin matakin da za su ɗauka fi amri da'awati ila Allah wajen al'amarin da ya shafi da'awa zuwa ga Allah ta'ala wa hum wanda yake fuskantar da wannan kiran zuwa gare su na farko awalan su ne al'ulama malamai wal mashayikh da shehunai wa tullabul ilm da ɗaliban ilimi to du'atu haqqan waɗannan sune yan da'awa na gaske alladhina mayyazahum Allah ta'ala bil ilmi shar'i wanda Allah madaukakin sarki ya bambance su da sauran mutane ya ba su ilimi na shari'a wal amalu bihi da aiki da ilimi wal fiqhu fid Allah ya ba su ilimin fahimtar addinin musulunci halal da haram wal basiratu fi da'wa waɗanda Allah ya ba su basira a wajen da'awa kira zuwa ga Allah mutum fa baya tashi rana a tsakiya kawai ya ce shi ya tafi da'awa sai ka zauna ka karanta yadda shi manzon Allah ya yi tashi da'awa sallallahu alaihi wa sallam kafin manzon Allah sallallahu ya fita a matsayin annabi mai da'awa mai wa'azi sai fa da yayi abubuwa daban tukuna wanda za su ƙara masa basira shine yayi kiwon dabbobi yanzu Allah salsala ce babu annabin da Allah ya aiko a duniyan nan sai da ya kiwon dabbobi wato a kai shi a matsayin duk waɗannan training ne da zauna da dabba da bata magana dabba da bata da hankali dabba da bata da tunani ya zauna ya rayu da ita eh? in in bata da lafiya ya gano bata da lafiya ba tare da ita ba ce ta zo ta ce yau kai na na ciwo ko ban da lafiya a ban magani cuɗanya da ita da kallonta zai zai gane tana ciwo kuma har ya ce maka ciwon hanta ko ya ce ciwon kirki ko ya ce ciwon wannan boru din nan ko boru duka dai ga sunan irin waɗannan cututtuka ya gano ya yi mu'amala da dabban da ba ta magana ba ta da hankali ya gano tana jin yunwa ya gano tana jin kishin ruwa ya gano ta kosa ta tafi ya gano duk wani abu nata sai ka ga ya ce maka ɗebi ganye iri kaza ɗebi ganye iri kaza ɗebi ganye iri kaza ɗebi ganye iri kaza ka haɗa ka bata maganin kaza ne wannan kuma maganin kaza ne wannan kuma maganin kaza ne kuma ya bata da izinin Allah ta warke akwai wanda zai gano cewa dabban nan ta rasa ɗanta akwai wani irin kuka da dabba za ta rika ka gano ba ta ga ɗanta ba ko ta rasa ɗanta duk mai mu'amala da dabbobi yana gane irin waɗannan abubuwa akwai inda za ka ga sun gaji da zama suna so kawai su su fita sun gaji da zama a gida a kai su su yi kiwo ka haka za ka duk gane to sai a kawo ka yanzu a he a ɗauko ka a yi in ɗinka daga cikin halittu marasa hankali sai a kawo ka cikin masu hankali yanzu a ɗauko ka daga cikin halittun da ba sa magana a kawo ka cikin masu magana a ɗauko ka cikin waɗanda ba sa iya bayanin damuwansu a kawo ka cikin waɗanda suna iya bayanin damuwansu to menene ba za ka gane na mutum ba na su ne za ka gane mutum da ya zo masa kawai aka kai ina ga lamiyar ka gano inda ya nusa kawai kawai ka gano dabba tana jin yunwa ba tare da magana ta maka ba ba za ka gane shi waɗansu ɗan zagaye-zagaye da waɗansu shimfiɗa da ake yi duka ka gano kawai ya gama bayani kawai wannan dai ka sallame shi kawai tun farkon ka gane kawai inda ya dosa haka za ka tara wani daga ya fara sai za ka gano shiri ne kawai magana shiri ne kawai ka tashi ka tafi harkokinka kawai fata lokaci ne haka za ka tara to shi ne shi ne za ka tarar ita da'awa ba haka kawai wani zai zo ya yayu me kai ce zo mu je da'awa ba kawai sai dai ka je da'awan in ana raba abinci ka zama cikin masu rabawa sai bangaren taimakanka daban amma ba wai dai ka yi magana a fannin ba don baka karanta shi ba a da'awar ma in ka je ka samu mutane ya kamata ka san a wani irin lokaci ya dace ka je wa wanda za ka yi musu da'awa duka sai ka karanta lokacin faduwan damina ruwa in ya fara ba za ka ma je wa mutane da awa ba ba za ka ma samu hankalin su ba kowa ya shagaltu ne kai wajen sharan gona da kaftu da menene da da da gona da gyara ba za ka ba za ka samu mai kiwo ba ba za ka samu hankalin shi ba a ji ruwa ya fara abin nan dabbobin shi kai abin da za su ke dame shi haka nan ba za ka je musu lokacin girbi ba lokacin cire amfanin gona ba za ka samu hankalin su ba to kowane mutum akwai lokacin da zaka je masa ka samu hankali shi har kai mai tasiri sannan ba za ka je wannan manomi ka rika buga masa misali da teku ba ka gani manomi irin misalan da za ka buga masa misalai da su an na ma a sabban kuma shakakna arda shakkan fa ambatna fiha habban wa wa Inaban وعنبا وقضبا وزيتونا wa وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ننزل سوراريك يقال لي ونن ya karanci abin da ya shafi gona in ka je wajen mai kiwon dabbobi afala yanzuruna ilal al-ibli kayfa khuliqat inna lakum fil an'ami na ibratan nusqikum mimma fi butuni min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin ka buga masa misali in ka je wajen masu rayuwa kusa da teku ka kawo musu bayanai eh? na yadda jiragen ruwa ke tafiya a kan teku ba sa nutsewa da halittu da menene kowa za ka buga mai misali da irin irin wajen da yake rayuwa a nan ne zai gano ikon Allah ya yi tasiri a musulunta idan kana rayuwa wajen duwatsu sai ka ce wa ilal jibali kaifa kulikat idan kana rayuwa a sahara ka kawo musu can misalai da na sahara da ikon Allah a sahara kowanne akwai kan inda za ka je masa ka samu hankalin shi da sannan in ka zo da a wanda me ya dace ka fara rankin din abu ake wanne ne mafi muhimmanci sai wanne sai wanne mutum kai bai musulunta ba za ka je kana mai bayanin sallah ba to a ina ma guza na yau za mu yi bayanin sallah da muhimmanci ta a musulunci ka ka kwafta la ilaha illallah ne za ka yi ta concentrating su karfe ta tukuna in ya so sallan ma a zo baɗi kawai su dai karɓi la ilaha illallahu yanzu amma ba za ka je ka fara musu kawai azumi wato azumi yana da muhimmanci a musulunci kagan bai imani bai ce ah, a yi wannan zai raba da abinci ba ma ya ce ba azumin tun yaushe ake fara shi ka ce tun daga fito a gaya ce kai gina ina fata an gane amma la ilaha illallah kai kokari ya fahimce shi ya rabu da wani dodo da yake da shi a ɗakin shi ko cikin gidansu da ya imani da shi ya imani da wani dodo ne ke ba su ruwan sama ya imani da wani dodo shi ne ke ba su abincin da suke girbewa din ka raba shi da wannan to da'awan ba haka bane kawai mutum zai fada ta a ce da an an tafi da'awa na fata an gani Allah ubangiji ya sa mu dace to su waɗanda ake nufi su tashi su zabura su ne irin waɗannan malamai da ɗalibai da shehunai na ilimi wanda Allah ya ba su ilimi na shari'a da fahimtar addini da basira fi da'awati a wajen da'awa li yu'aliju hadhihi al-umur domin su menene su magance waɗannan al'amura bil ilmi da ilimi a ilmance wal hikmati da hikima wal fiqh da fahimtar addini wa manhaju salafi salih da kuma tafarkin menene as-salafu salih magabatan mu na kwarai ثانيا bayan waɗannan malam ya ce yana kira da min dunihim minal mutasaddirin lishabab wanda ba su kai waɗannan malaman ilimi ba irin matasa wanda suke ɗare kujera kawai abun eh, matasan da suke ɗare kujera da da'awa kawai a fita da'awa liyastadriku ilaja hadhihi simati wal zawahir domin su je su koyi yadda ake magance irin waɗannan alamu na bayyanan hawarijawa su san kuma na za'atul khawarij da yadda suke abin fitowa bi hasabi taujihatil ulama su waɗancan malaman su ne za su je su yi aiki su waɗannan matasan masu zafin kai su kuma su zo su zauna gaban malamai su yi karatu su san maya da'awar take su haƙura da da'awar su. su zo su fara yin karatu da ilimi qabla fawatil awan kafin lokuta su kure wa qabla an yatasadda laha man la yuhsinu ilaja kafin mutum ya afka cikin da'awa wanda kuma baya iya da'awar bai santa ba aw yaziduha intisharan kama hasala fi ba'd al-bilad al-muslimin ko kuma garin da'awan sai kaga yana yana yada khawarijancin ma bai ma sani ba yana yada shi Allah kamar yadda ya faru a waɗansu ƙasashen musulmi التي تصدت لسيارات العنف بالقوة البوليسية وأن سكي وتتاسم إتدع ورد كارفي ونياي نتسنني دسنن تاوى da amfani da ƙarfi irin na polisawa bila ilmin ba tare da ilimi ba wala hikmatin ba tare da hikima ba mimma za da tsina balla abinda ya ƙara abin nan kuma tsananta abun kuma rura wutan fitina wasara da'awarsu maimako ta zamanto ta shiryarwa ce sai ta zamanto sababan mu li numuwiha hawan tishari. ta zamanto dalilin kuma yaɗa wannan akidar ne ba tare da sun sani ba liza saboda haka fa innahu al almunasib yana daga cikin abubuwan da suka dace in ji malam qabla alhadisi an hadhihi zawahir tafsilan yace kafin ya fara bayani akan waɗannan alamun su din dalla dalla at Lahadi, laha bi ya fara ɗan gabatar da wani wata yar shimfiɗa da kuma ambatan wato sabuban da sabuban yace al-asbabul amma sabuba na game gari fi zuhuri simati al wanda suke bayyana bayyanan alamun khawarijanci fi kulli zaman a kowane zamani zai baka waɗansu dalilai na game gari wanda in ka bi su in za su zamanto maka gai su zamanto maka jagora na gano mai aƙidan idan kuna zaune da su ce kabla an azura ma yassara li kafin in ambaci abin da ya saukaka a gare ni istiqra'uhu wajen bin diddigi min asbabi zuhur daga sabuban bayanan. alamun kawarijawa wa simatuhum da sifofinsu fil asr a wannan zamanin namu na yanzu da muke ciki mala sha'ara an nastatri al asbab al amma mala yace ya kamata mu koma bayan mu san sabuba na game gari a tarihi yadda kawarijawan suka faru allati ghaliban ma takunu muwahidatan sune za su zamanto mana shimfiɗa li zuhuril khawarij wajen bayyana jawa, aw khisaluhum ko kuma ɗabi'unsu da halayensu wa simatuhum da sifofinsu fi ayi zamanin a kowane zamani wa fi ayi bi'atin a kowane society environment wa ahammuha fi nazari malaci a gani na mafi muhimmancinsu na farko illatul fikhi fi din karancin ilimin addini Ƙarancin karancin ilimin addini yana daga cikin sabuban da ya sa ake runguma wannan aqidan ma ba a ma sani ba au ai bi ma'ana bu'ful ilmi shar'i raunin ilimin shari'a au akhdh ilmi an ghairi nahji salim ko kuma ka koyi ilimin ba a hannun ahalus sunna wanda yake son tafarki madaidaici ba ka fada hannun wani akan kana ganin shi malamin addini ba. baka san kuma sankara ba ce ko sari haka za ka san wani da ya ga alkebba ya ga rawani ya ga abin nan tun shi a ce ga malam shi sai ka tara boka ma a wajen shi malam yake kiran shi na je gun malami dan tsubbu a wajen shi malami ke kiran shi haka yau za ka ji mutum ya ce na je gun wani malami ne ya bani kaza ya duba mu fa mu ya fito ya ce maka boka amma da yake wancan din yana fito masa da wani irin salo na malaman addini shi malami ne a wajen shi boka malami ne dan duba malami ne matsafaci dan malami malami ne duka duk masu zuwa wajen sa haka ka ji haka manyan yan siyasa da manyan masu kuɗi ta ji wannan ai malamin honorable malamin his actually ai malamin wannan general wani malami malami karka ɗauka mai koya masa tajwidi wai har yana da wani lokaci da zai zo ya zauna ya karanta tajwid ana fa'ammal ina ina zai karanta maka wannan in an ka ce maka malam malami na wani babba wani kaza kaza mafiya yawanci mafiya yawanci yawanci akwai na Allah amma yawanci bokaye ina zai tsaya maka wai ya zo ya koyi wani alwala da makamantan yana shi jini to haka za ka san abinda ke yawan haifar da yaduwan wannan aƙidar cikin mutane ce karancin ilimin addini da rauninsa da kuma ɗauko ilimin karatu a inda bai dace ba kai kana ganin dan ne ya dace na biyu za ka ga alamun alhulu fi din tsanantawa wuce gona da iri a cikin addini gara ka rika gano wannan a cikin mutane masu wannan akida wasanattu da kuma tsanantawa matsawa kai at-tanattu din nan ai at-tashaddud fi din sanantawa a addini to alamun su ne alamun su ne ga ƙarancin ilimin shari'a ga tsanani kuma a cikin addinin kuma tsanantawa wani fa baka riƙe asiwaki ba haka da asiwaki a aljihu to sai ya ga kama gaba ɗaya ba kama ahlus sunna ba ya annabi yana rike asuwaki kai baka da asuwa ya haka da makamantan za ka ga tsanani da tsananta akwai mutumin da na sani kai mai ɗalibai suna karatu kowanne rawani yake sanya yaro ya bacci ba ba rawani ma zai je ya kada shi a zane shi a sa ya naɗa rawani ya yi bacci da shi ka duba tsananta shi kawai tsananta shi haka za ka ce ka ce karka ban da atishawa a masallaci haka za ka an shau ban da atishawa surutu yana yawa motsi yana yawa haka za ka tsanani da tsanantawa in kana zuwa ka'aba ko masallacin annabi sometimes ko kuma haramin maka za ka ga irinsu in ka zauna ka miƙar da ƙafarka kawai haka haka kawai suna kallon ka'aba sai ka ga wani ya taso daga ciki eh, eh, eh. wai wai kafa wai ka miƙar da su haka suna kallon ajiyarta suna kallon ka'aba haka na da zamu Dr. Suleiman Imam Sultan Bello din nan Muhammad Suleiman da muna zaune muna itikafi a jami'a wani ya ta sai zai taɓa kafan shi waya shi bai jin larabcin bai jin abin da wai wai kafan shi yake na'am wai suna kallon ka gaji saka miƙe kafa kawai haka sai dai ka naɗe su kawai ka naɗe su ka duba irin tsananin da Allah bai karanta a bayin sa ba wai kana shuran ka'aba <laughs> kana shuran ka'aba da yanzu suna nan ma su ce yanda wannan miƙa ce kana fa kallon alƙilla da ƙaf ne a kafan ne ne a kafan ne wai kana shuran ka baka ga an tsanan wani ya zo kawai in ka samu da mai ɗanya sai ya zo wani ja kafar ka wani yaƙe su haka ku kuma mutanen mu wani ya kai mari sai askar ya zo ya raba sai ka biya ka hauka shi yi zai nuna addini <laughs> haka za ka tara tsanani da tsanantawa wani ya je ya kallafa wa kanshi sai ya yi ɗawafi bakwai sau bakwai kafa su kumbura haka ya dawo ya yi kusan kwana biyar bai je sallah harami ba ya bi wani abu na bidi'a ya wahala bidi'ar kuwa ta hana shi ya zo ya asalin abin da ya kawo shi na sunna sai kaga ya zauna kawai ma malam bai iya saukowa daga sama kafa sun kumbura su menene tsawafi bakwai sau bakwai ne ba ya kallafa masa to tsanantawa kai da tsanani tsanantawa kai da tsanani makamantan wani ya fuskanci ana zabgarana sai haka zai je ya yi tsawafi ya yi ta zufa ya jike ya jike ya jike ya jike stroke abun nan son stroke ya zai kama shi ana ta yawan leka asibiti annabi sallallahu ba a taba ba shi zaɓi tsakanin abu mai sauki da mai tsanani ba sai sai ya zaɓi ne mai sauki don me za ka karanta a kanka don me za ka karanta a kanka ta fata an gane ta haka za ka samu mama haka za ka samu Allah ubangiji ya rufa a ka ga mutum ya rungumo yaro dan haka haka fada bai kai haji ba bai kai abin nan ba ya rataye shi a kafada ya tsaya da shi a rana zai dawafi da shi zai dawafi da shi kawai zai dawafi yaro ya yi kuka ya galabaita rana ya yi ta dukan shi shi fa wajen shekara hamsin jikin shi zai iya indorin wannan wahala amma ya yi rinkimo wani yaro dan haka ma malam bai wuce shekara biyu ba Allah fararen nan yaro ya gasu Allah bai kallafa masa ba ya wuce da shi arfa wuce da shi arfa yaro ya kwana a waje mai lafiyan ma wani fa in ya je ya gama hajin nan in wani ya zo sai ya yi jinya fa mai lafiyan ma kenan mara lafiya kan can ma yake karasawa can ma yake karasa duk rikodin din mutuwan da kuke ji ana yi to wani sa'i sai an gama hajin an dawo ne kafin irin a a fara jigilan alhazai a dato nan ne cases din ke tasowa za ka ga wani ya kama yaron shi kawai ya rike ya har hada ya rike kai sai ya ji haka za ka kai wata tsohuwa wani tsoho ya je an ce fa akwai wakilci a musulunci ka je ka mai Allah ma ya mai uzuri azumin ma an ce a rika ciyar mai amma shi haji ba zai yadda ba ya ba a gani kana za a gaya mun alhaji ba a gama na je na shiga jirgi ba damuwar shi kenan sai za yana gida kullum ana ganin shi amma kawai rana tsaka kira shi alhaji wai wani ya je ya mai shine damuwa tsanani da tsanantawa wal iyazu billah Allah rufa mana afi alamun su kenan tsanani da tsanantawa a cikin addini amma fa ba ilimi na uku al ghairul muttazina wata irin hamaka da wani irin kishi na addini wanda babu balance babu balance a tare da shi babu al'atifa sentiment amma bila ilmin fa ba tare da ilimi ba kuma wala hikima hikimatin ba tare da wata hikima ba haka za ka tara Allahu akbar wallahi sallallahu sai mun buge su wallahi ku fito ce yaya wallahi sallah za mu yi jihadi me jihadi to me jihadi a musulunci me ma'anan jihadi me sharuɗansa yaushe ake yi bai sa sani ba Allahu akbar mun ba za su yi ba a bar mu kawai mu za mu haka za ka kai. lokacin da nake Kano yan ofisi da suka taba mutanen mu a can Lagos lokaci daidai tsorai wanda ya san tsorai Kano daidai karshen karshen transformer ana cewa karshen waya daidai wajen waɗansu matasa suka tare mota suka tare mota suka ce duk bayar bai sauka hadda hijab hadda abin suka tare wani yana rike da tarbiya yake shi musulmi wani ya karbi tarbiya je far aka je aka ce su mata suka ce zauna wai ya karanta musu tahiyya su tabbatar musulmi ne ya karanta tahiyar ta yace ya baba ya tayi yace Allahu ala wai shi ba dai bai sani ba a duba wai wai tahiya zai karanta ya kubuta ya karanta musu sai dan yana tambaya da waya tayi wai haka ne shi ma yana ce oho shi ma bai abun nan ba sai baba kau da shi kai kariya yake mana to ka san tahiyan mana amma wai kai ka fito za ka yi da'awa za ka yi abun nan tahiyan ma bai ma an karanta bai ma sani ba ba karanta ma bai ma sani ba to irin shi za ka karatu irin shi za ka karatu da gani na wata rigima a nan ana yin ta bala yusuf sambo hafizahullah ya fita can yana hana matasa malamu in ba za ku yi ba kai ku bar mu ana in ba za ku yi ba ne kai ku ku bar mu abun nan wai shi malam in ba zai ba shi ya bar su su sun fi shi sanin ka'idojin kenan da sharuɗan da dokokin jihadi haka za ka tarar sai zafi da zafafawa da wani irin zabura amma babu ilimi babu ilimi na hudu daga cikin alamus al-ibtiadu anil ulama za ka ga suna ne santan inda malamai suke ba sa zama da malamai halli ka ga sun zo sun taru kullum sun jure wa daukan ilimi a wajafatuhum kuma sai tsanani da kashewa da zafafawa wa tarku talakki anhum da barin daukan ilimi daga malamai manya manya hamshakai wal iktida'u bihim da barin koyi da su ya kamata idan ɗalibi yana zuwa gun manya-manyan malamai ɗaukan karatu ba wai zallan karatun zai rika ɗauka ba akwai waɗansu tarbiyya da halaye da ɗabi'u da zai rika kofin daga malami irin natsuwan malami iri yadda yake sa tufa irin yadda yake taka tsantsan wajen fatawa iri kaza iri kaza ba wai zallan karatun bane no ba wai zallan karatun bane ana daukan karatun ana daukan kuma menene dabi'u da waɗansu karata na malami to su sun zo gun ma in ma sun dauka gun malamin dabi'un su daban ne ba irin na malamin bane da makamantan su ha to ya haka malamin ha kai kuma malaman nan a a ah, too slow shi ya dauki karatu amma ɗabi'un malamin da mene wai wannan he slow slow ba zai biye ma wannan ba shi karatun ya dauka ba zai biye ma wancan ba su slow su za a yi yanzu a gama kawai haka za ta kar na biyar ta'alum التعالم a ta'alum nuna malanta shine shine at-ta'alum nuna malanta amma babu malanta wal ghurur da rutuwa rutuwa da abin da aka karanta wani fa kasa kawai zai ji wallahi ya zama malin kasa kawai ya zama to malami wa ta'ali ala ulama da san daukaka sama da malamai sai ka ga mutum yana cewa duk ni a Kaduna ban ma ga wanda zan zauna gaban shi in karatu ban hatta ahali na sai sama kasance sama da malamai wa nasu da dukkan mutane kuma yana gani ma yana sama da malamai ina ga sauran mutane ta haka za ka rika jin kawai haka za ka rika jin kawai in ya zo waje fa dai shi ya sallah a ji in ya zo waje dai shiru in yana magana ta haka za ka na shida daga cikin alamun su hadafatu sinni karancin shekaru zaka gan su da karancin shekaru wa illatu tajaru da karancin menene sanin yau da gobe ya take shine experience na bakwai daga cikin alamun su shiyu'ul munkarat zaka gan su ga barna ta yawa ta yadu a ko'ina wal fasad ga fasadi a ko'ina wa zulmi da zalunci fil a cikin abun nan society maraya wa tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ka samu duk waɗannan abubuwan ba a al'amru bil ma'ruf duk da barna a ko'ina amma ba a ba fitowa a hana waɗannan awi tafsiru fihi ba sa mun da aiki balla hana mummunan aiki haka za ka tarar da shi awi tafsiru fi ko kuma karanci takaitawa wajen hana waɗannan amma ka samu za a fito da hukuma a hana zalunci shi ga shi nan fa amma bai wanda zai iya din ga shi nan barkiti a amma shi da gwamnati zai na gwamnati zai kawar na gwamnati zai kawar ina fata an gane ba gidajen jiya ka yana gani a'a ba fa kaza yana gani a'a shi zalincin gwamnati ka na shugabanni da su zai kafa na takwas an nikmat ala alwaqi wa ahlihi wato cin zarafi da azabtar da wanda suke aikata ne kurakurai kurakurai sai ya fi zafafawa sau dubu a kanka saboda baka rike asuwaki ba amma wallahi ga gidajen giya ba ruwan su kai din nan wai ya fi tsanantawa baka rike asuwaki ba ga munkarat manya-manya ana shasha ana abin nan da gidajen karuwai kai din nan ne da baka ɗaga wando ba kawai ya dame shi yana ganin ka kafiri kuma zai jihadi a kanka ga kaza kaza da yawa amma kai dina ba ka sa rawani ba shine kai ne damuwar shi a duniya ba waɗancan abubuwan ba saboda haka ba a san ma menene babban abin da ya dace a gusar sai a bar manya a zo a kama ƙananan abubuwa ai ta zafafawa ai ta tsanantawa a kan na tara tahajjil khusum ƙoƙarin wai shi kure kure kullum za ka su ƙoƙarin su su kure wanda suke menene mukabala da shi wastizazuhum wa du'a da fisgan matasa fisgan matasa da masu wa'azi kubbar da yi musu makirci wa kaiduhum da yin zagon kasa lidini ga addinin wa ahlihi da masu addini duk wanda suka ga na kirki na ya shahara yana gyara to su za su kama inda za su zagon kasa ne a karkashin shi a karya shi ko a lalata abin nan su su jagoranci wajen na goma za ka same su da illatu sabri karancin hakuri ba sa hakuri in ma karatun ne su yi shekara da shekaru suna neman ilimin a'a ba sa hakuri wata ila zai zauna gaban malami wata shida kawai ya ce hakuri ya karasa littafi ya fita ya je gun wancan ya ki hakuri ya zauna a wajen sai ka samu cikin ɗan shekara ɗaya biyu wai shi sai yana sai zama to hamshaki sananne a ko ina. ba haƙurin juriyar neman ilimi ba hakurin bin abu da sannu da sannu ai za a gane a ina so yau in aka yi magana gobe a ganku in uniform kun karɓi abun gaba ɗaya wa bu'uful hikmati da raunin hikima fi da'awa wajen da'awa babu hikima alamun su kenan na goma sha da afzul ilmi an ghairi ahli neman ilimi da waɗanda ba su da shi din sai ka ji wai an je an je majalisi an je karatu an ɗauko ilimi sai in ka ga wanda suke taruwa a ƙarƙashin shi sai kai mamaki bai iya komai ba amma ana na'am na'am na'am sai ka rasa qualified wanda bai da shi din za ka ga shine babban wanda ake zugo kota ana zuwa ɗaukar ilimi a wajen shi an ghairi ahlihi wa min ghairi ahlihi aw ala ghairi manhajin salim ko kuma wanda baya kan tafarki miƙaƙƙe lafiyayyen tafarki na tsantsan littafin Allah da sunnan manzo Allah sai ka samu wajen shi ake zuwa ake ɗaukar ilimi Malam yace waɗannan abubuwa guda goma da ya kirga idza tawafarat hadhihi al-asbab idan waɗannan sabubuwa guda goma sha nan suka samu wa nahwaha da makamantan su au aktsaruha ko mafi yawan su suka samu kaman tara ko takwas mahada hada li zuhuri al to wato wannan shimfiɗa ce na nuna maka lalle khawarijawa nan gaba za su bayyana kawai waɗannan alamun su ne in kana bibiyan aw ba'du simati wa khisalihi ko kuma ana nuna maka lalle waɗansu alamunsu da sifofinsu su fara bayyana kuma wannan abun ka rike shi in ji malam fi aini zamani a kowane zamani ne in waɗannan abubuwan suka bayyana ka rika ganin su a cikin al'umma to lallai suna nuna maka alamun bayyana khawarijawa wa ayyu makani kuma duk wajen da ka same su haka ne in a society na indiyawa ka same su to ka tabbata kawarija za su kulla indiyawa in kuma a society mu na bakage society na hausa society na abin nan society na yarba society na kanuri society na america society na duk inda ka je ka samu inda ka ga waɗannan alamun sun fara bayyana a tsakani zallan matasa kawai babu wani dattijo na kirki a ciki na jagoranci haka za ka samu wato ka ba da wani ɗan lokaci ka ɗan ka gani sai an yi artabu da su sai kawarija sun yi karkasa a mace sai kaji sun kai matsayin da har sun gina wajen sallan sun gina wata santa sun gina anguwansu an yi artabu sun yi kone-kone sun kori jama'a in ba a yi salli sauri da gagga aka dakushe wannan in aka samu aka hana abun yaduwa to lallai sai an yi kuka da ido wa ayyu mujtama'in kuma a kowane society wa bi khasatan musamman ma idan dafa ila hadhihi al-asbab tafsir al-wulat musamman ma bayan bayyana waɗannan dalilan to in addition a samu sakacin hukuma sakacin gwamnati sakacin gwamnati sai abin da yake faruwa a gwamnatin mu kenan a a a a mu constitution yace ko dutse ka bautawa ko dutse ka bautawa gwamnatin kasar nan duk abin da za ka bauta wa sun yadda in kada sun taba ka ka taba su in kada sun taba ka ka taba su sanan ne za su ce a ce wannan gaskiya wannan akida a batta bayan ta nuna ta zama to jini da nama ta nuna ta zama to jini da nama ta haka za ka tarar dole gwamnati amana ce duk abin da aka ga yana yaɗo zai zama to fitina ta yi kotelin na shi Da daɗe shi haka za ka san idan ka ce komai a ta yadda aƙida to shi ni shi aƙidan shi na fito na fito da gwamnati shi ne addini a wajen shi fito na fito da gwamnati kai kuma ka ce a'a mu constitution yace ka bauta abin da ka gaya maka to sai wani ya zo shi shi shi shi shi aqidan shi din da abun da imani fito na fito da kai din da fada da kai shine zai kai shi aljanna to kaga ai matsala ne to malam cikin waɗannan alamun kuka gansu suna bayyana cikin matasa sannan ya haɗu da sakacin gwamnati to lallai al'umman nan sai sai an samu fitinu a tsakanin su na kawari gawa dama su kallon kafirai suke muku irin su ne masu azin turmi din nan a ɗan haɗa mutane a ɗan gama a yi ihu a yi ihu yau da gobe yau da gobe ya kaga an samu kala kata yau da gobe da gobe aka samu taƙi ne yau da gobe da sunan dai da makamantan duk da irin wannan din aka fara ka zo aka ce ɗaura agogo haram ne kayan bature haram ne menene menene ai ta abin nan ai ta abin nan da makamantan haka za ka ta wa ghaflatul ulama idan ko malamai su ma suka gafala ba sa wa'azi ba sa lecture ba sa faɗakar da al'umma watullabul tullabul ilm idan ɗaliban ilimi su ma suka takaci wa du'a da masu wa'azi al idan duka aka haɗu aka yi sakaci an mu'alajati hadhihi simar wajen kawar da waɗannan alamu wa asbabu hada sabuban su fi waqtin mufakkir a lokaci da sassafe da wuri-wuri to lalle za a samu matsala wala ce hada ma ya ta'allaku bil asbab wannan shine abin da ya shafi sabuba Al'ama na gaba ɗaya na game gari tun a farkon tarihin kafin waɗannan hawari jawa ɗin to zai kawo mana yanzu sabuba na wannan zamani da suke sababa wancan su ne sabuba na am sun faruwan ƙungiya har yau to amma waɗannan sabuba na yanzu innan nan su ne za mu yi su gobe insha Allah Allah ubangiji ya mana muwafaqa ya mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha